Sama da mako guda kenan da rasuwar sarkin agaye a jihar Niger, wato marigayi Alhaji Muhammadu Kudu Abubakar, amma har yanzu al'ummar masarautar ba su samu sabon sarki ba a masarautar. Wannan al'amari dai ya jefa al'ummar wannan masarauta a cikin wani halin tunanin wane ne zai zama sabon sarkin na agaye. To ko ina aka kwana game da zaben sabon sarkin na agaye? Wannan lamari dai ya sa wasu daga cikin dattawan masarautar suka yi tattaki suka samu 'yan jaridu a Mina, inda suka bayyana halin da ake ciki a yanzu. Alhaji Abdulkadir Zailani Ibn Aliyu Iko sai Allah shi ne shugaban tawagar waɗannan dattawa. Wato abin da yake tafi da mu shi ne zancen sarki na agaye. Sarki dai ya rasu bayan sarki ya rasu in kuma sarki ya rasu ya kai kaman kwana uku ko bakwai ana sanar da wa masu zaben sarki mm. sannan kuma suka je suka yi election suka yi zabe ranar asabar bayan kuma in an yi zabe in an in ya kai kaman kwana uku ko hudu mukan je mu ci na wanda ya ci zabe shai masu zaben sarki mutum bakwai ne daga mutum bakwai sai mutum uku suka zabe alhaji isufu nuhu mutum biyu suka zabe wanda ake ce barade mutum biyu sannan kuma suka zabe eh, wanda ake ce kawu amma tun ranar da an kai wannan zabe ba mu ji kowane muci daga gammanta ba to ba wani bayanin da aka yi muku to ba wani bayanin da muka ji ga kowa she muna zaune ne haka kawai she ce a na local gammanta na agaye ya ce an ce a a sake yi zaben sarki Shi ma dai Alhaji Abdullahi Mai Yaƙi shi ne ɗan galadiman agaye ya ce a tarihin masarautar ba a taɓa yin zaben sarki sau biyu ba. Ba su taɓa yin zaɓe sau biyu ba. so ɗaya ne idan aka, ya ka tabbatar dama lokacin da ba maganan gwamnati tun daga garinmu za a nada cewa wannan shine Allah ya ba nasara to yanzu gashi dai aga yana zaune babu sarki wani hali kuke ciki kai muna cikin halin kakaniya babu jin daji babu walwala duk mutane dai bakinsu da idanunsu da kunnuwansu dai suna ga gwamnati su ji wanda zai mana jagoranci na gari To na yi ƙoƙarin jin ta bakin shugaban ƙaramar hukumar ta agayi amma lamarin ya ci tura. To amma na tuntuɓi kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger Alhaji Yusuf Tagwai, amma ya ce ba zai ce komi ba tukun. Shi kansa gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu na tuntuɓe shi akan wannan batu inda ya ce a matsayinsa na mai yanke hukunci ba zai ce komi ba sai abinda aka kawo mashi. kuma kawowa wannan lokaci ba a kawo mashi komai ba a kan batun sabon sarkin na agayi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.